لله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أي كاجين كاجي كسانو كو كاجي تا الله كسانو حجي حجي a Allah kawai ya ja siyo raguna daga bete wato jama'a wannan karan fa ina jin abubuwa suna kawo su kawo a social media wannan ya tasa wannan ya faɗi kaza wannan ya sa hoton kaza ya rubuta kaza to Allah wannan karan wancan mun ci a ƙara haƙuri ko to wannan na a ƙara juriya ne wannan karan ba na ce ba na sai haƙuri ba ne na sai juriya ne eh juriya za a yi ba haƙuri ba <laughs> ana nan shugaban ƙasa na ta shirye-shiryensa da shi da mutanensa na su gyara ƙasa to muna jira kuma muna musu fatan alheri amma jama'a wannan karan na sai juriya ne a ajiye maganganu da baki a yi juriya sai juriya jama'a